Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci, ni ce Amina Buhari auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata tara ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji. An ceto mata uku yayin da biyu har yanzu ke hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Sannan za ku ji cewa har yanzu ana samun salwantar rayukan jama'a sanadiyar haɗarin kwale-kwale duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka na magance irin wannan matsalar. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar hotonninmu bari mu je da duniya ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700 suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kawo madafin iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan dubu ɗari sun tsere daga ƙasar. Fitar sabbin alkalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan bangarorin biyu da ke fada suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An da yi tattaunawa ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dabban mutane da ke bukata a kasar. Wasu hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau talata. sun kashe wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi su uku a ziran Gaza. Jami'an lafiya kiwon lafiya na Falasdino sun ce harin da Isra'ila ta kai ya yi sanadin kisan mutane akalla sha biyu tare da jikata wasu ashirin. Kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ta tabbatar da mutuwar mayakan kwamandojin nata da ta bayyana sunayensu a matsayin Khalil Batnini da Tarek Zeldin da kuma Jahir Ganam. wani mai magana da yawon kungiyar ya ce za su mai da martani akan wannan harin isra'ila ta ce mayakan da aka kai wa hari na da hannu a wani harin rokoki da aka kai kan isra'ila a kwanan nan ministan tsaron isra'ila yowav galand ya ce duk wani ɗan ta'adda da ya cutar da 'yan ƙasar isra'ila zai yi nadamar abin da ya yi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniya daga tafaran kamfanin haƙar ma'adinan uranu na ƙasar Faransa domin tsawaita ayyukansa na haƙar sinadarin uranium a ƙasar har zuwa shekara ta 2040. ministar da ke kula da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa hadiza usaini ta sanar da ƙulla yarjejeniyar wadda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahaƙar somayar da ke yankin arewacin ƙasar har zuwa ƙarshen shekaru sha ɗaya wato ƙarin shekaru sha ɗaya wakilin muryar amurka ahmed mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ministar da ke kula da ma'adanai ta ƙasar Nijar ce dai ta sanar da ƙulla yarjejeniyar wadda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahakar yankin Arlita a arewacin ƙasar har ya zuwa ƙarin shekaru fiye da goma daga yarjejeniyar baya. Hadiza Usaini ita ce ministar da ke kula da ma'adanai. Ta ce yarjejeniyar ta kumshi ba da lasisi da kuma sake fasalin kuɗinsa a matsayin kamfanin da zai maye gurbin Areva wanda ya shafe shekaru hamsin yana aiki a Nijar domin samar wa Faransa makamashin inganta harkar samar da wutar lantarki. Gwamnatin Nijar kin dai ta dukufa wajen inganta harkar ma'adanai musamman ma dai kasuwancinsa tsakaninmu da abokan hulɗa. na premiera shi ma a nasa bangare shugaban kamfanin na orano nicolas myers ya bayyana farin cikinsa inda ya sanar da zuba jarin makudan kudade Ya ce za mu zuba jarin fiye da miliyan arba'in na dala Amerika bangarori da dama musamman bangaren ilimi da kuma wasu bangarori masu mahimmanci yayin da muke gudanar da ayyukanmu a Nijar. Za kuma mu bi duk wasu ka'idodin da aka gindaya mana kan batun da ya shafi kare muhalli. Muna fatan tsaftace yankunan da guba ta yi wa illa kuma wannan wata dama ce da tattalin arzikin Nijar zai bunƙasa. Et financer jusqu'à leur conclusion. A nasu bangare kungiyar kananan ma'aikata da suka yi aiki da kamfanin na Orano a shekarun baya. Hannunka mai sanda suka yi wa gwamnatin Nijar ganin cewa a can baya ma kamfanin ya sha ɗaukar alkawallan ba tare da ya cika su ba. Almugabda shine shugaban kungiyar kananan ma'aikata. Alkawallan da suka doka an cikin dari su ce kashe arba'in ba. Ya kamata a yi hankali sosai da abin da Orano take so ta yi saboda wanga abin da Orano take so ta yi. Yanzu ba ta ce Vincent miliyar za ta ba za ta sa cikin region da bisa harkar education harkar wani ne. 55 miliyar yau na menene saboda sun san da ba su yi abin kirki a can ba kenan yanzu tsalle ne suka yi kuma su ba su kare can ba yanzu tsalle sun zo kuma sun su yi akor saboda su doki imrana saboda ba su wani zo exploitai imu mu kuma muna shan hankalin gwamnati da cewa ya kamata a sa a diba IHD da kyau saboda kan mu jefa wannan abin daga ba kuma mu inda na sani akan shi jamhuriyar Nijar dai na daga cikin kasashe na gaba da ke da arzikin uranium da ake amfani da shi wajen gina tashoshin samar da wutar lantarki da kuma gina makamin nukiliya Habib Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. adalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. mu. bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji ana kan wato ana kan kokarin ganin yadda za a samu ceto yara mata biyu da suka rage a hannun masu garkuwa wannan na zuwa ne lokacin da wasu ƙara 'yan mata uku suka shaki iskan inci jiya litinin daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton fafatukar iyayen yaren da barayi suka sace daga makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a jihar kebbi na ci gaba da yin tasiri domin ya zuwa yanzu yara biyu ne 'yan mata kacal suka rage a hannun masu garkuwa da mutane duk da yake sun kwashe kusan shekaru biyu a cikin daji yara 'yan mata goma sha ne suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutanen bayan da gwamnati ta yi kokarin karɓo da yawa daga cikin ɗaliban da aka sace tun daga farko salim ka'oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran nan goma sha ɗaya da suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane wanda ya jagoranci ceto 'yan mata hudu a watan jiya eh to babu shakka gaskiya ne a jiya mun samu nasarar karɓo guda uku inda tun harko da muka shaida muku uwaye sun shiga tattaunawa kuma da ainihin domin ganin ainihin 'yan yaran su goma sha ɗaya sun dawo mun je da niyan karɓo wannan yara guda goma sha da Allah bai hukunta ba tashin farko da muka so guda hudu so bayan mun dawo muka ci gaba da wannan aiki a bangaren uwaye inda state Allah ya ba mu sa'a muka sake karɓi mutum biyu so kuma jiya muka ci gaba inda Allah ya sake ba mu sa'a muka karɓi mutum ah, uku inda yanzu cikin goma sha ɗaya mutum tara ne muka karɓo saura guda biyu kuma su kansu insha Allah guda biyu nan muna nan muna magana a kansu muna tattaunawa ba da ba insha Allah su ma za su fito da yake wancan karo sun aza muku haraji wanda hakuka nemi taimakon al'umma yanzu dan da kuka karbo su ma sai da aka biya wani abu a karbo su a magana ta an ba da kuɗi ko ba da kuɗi ba yanzu ma bai taso ba amma da yanzu alhamdulillah wannan ci gaba da muka samu a gonakin jihar kebbi ta ba mu ƙwarin gwiwa ta shigo ana yi da ita ta taimaka mutuwa. Bayanai sun nuna cewa wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka rage a hannun barayi tuni da bakin ciki da damuwa suka yi sanadin salwantar rayukansu to koya isalin iyayen sauran yaran biyu da ke hannun barayin yanzu. Eh sauran biyun da suka rage uwayensu na na rayani da ke magana nan ta tana daga ciki Uh, sannan akwai uh, shi ma wannan ita ma ubanta na raye so waɗannan yaran suka rai guda biyu ya tace da ainihin ah, yar wani shi ma na raye masu bibiyar lamuran tsaro a najeriya na ganin cewa waɗannan iyayen yara sun nuna bajinta ta jajircewa akan fitowar yaran bashir altine goyawa na daga cikin masu bibiyar lamuran yaran da aka sace da ma lamuran rashin tsaro a najeriya gaskiya dole ne a yi jirgin ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara masalan domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnati suna kaiwa mari kusan fiye da shekara yanzu ina bibiye da al'amuran waɗannan uwayen yara kuma ina bibiye da tarurrukan da suka yi da kuma gudunmuwar da suka biɗa ɗaiɗai kuma mutane da irin ƙaddarorinsu da suke sayarwa domin ganin cewa sun ainihin hansu yaransu da aga hannun wannan ɗan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin ya ya sace su. A cewar masanin tsaro wannan ya kamata ya zama izina ga shugabanni musamman waɗanda ke jiran karɓar ragamar shugabancin jama'a. Zaman wannan shi ne ƙashin bayan ainihin al'umma kowace iri wajibi ne su yi unhani da dukkan dubarunsu da ainihin unhani da waɗanda suka san abin da ke zuwa kina dawowa cikin al'umma domin su gani waɗanda hanyoyi za a bi domin a samar da zaman lafiya cikin al'umma. A ranar goma sha bakwai ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ne masu garkuwa da mutane suka amka makarantar da ke garin birnin Yawuri a ƙaramar mulkin Engaski ta jihar Kebbi da sanyin safiya inda suka yi awon gaba da ɗalibai da wasu daga cikin ma'aikatan makarantar waɗanda yanzu su ne yara biyu 'yan mata suka rage a hannunsu muhammad nasir murar amurka daga kebbi a najeriya to har ila yau dai muhammad nasir bai yi nisa ba ya sake haɗo mana rahoto akan yadda a najeriya har yanzu ana samun salwantar rayukan jama'a sanadiyar haɗarin kwale-kwale duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka na magance irin wannan matsalar. wannan na zuwa ne lokacin da aka ƙara samun haɗarin kwale-kwale da sanyin safiyar yau talata a ƙauyen dandeji da ke karamar hukumar shagari a jihar sokoto wanda ya yi sanadin salwantar rayuka wato da ba sa ƙasa da sha biyar ga cikakken rahoton wannan hadarin ya kasance ɗaya daga cikin jerin haɗuran kwale-kwale da ke zama sanadin salwantar rayukan 'yan najeriya musamman mazauna yankunan da ake da ruwa na zanta da wani mutumin yankin da lamarin ya faru a gundumar lambara a karamar ko mulkin shagari muhammad jabi ibrahim hadarin ya faru a ƙauyen da ake ce ma dundeje cikin gundumar lambara karamar hukumar mulkin shagari ya faru ne yau da sanyin safiya yau kamar yadda ka sani mutanen ƙauye a halin yanzu musamman irin wannan lokaci da yake akwai karancin abinci ga jama'a waɗannan yara ne ƙanana 'yan mata galiban masu zuwa su yi itace su dawo su sai suwa wasu su ɗibo ta wasa wasu su yi abin nan to shine jirgin ya mayawa ɗaya ya mayawa ta biyu to sai wannan abun ya faru kuma jirgin yana ɗauke da sama da mutum arba'in da wani abu. Mhm. Yanzu dai an samu gawa guda goma sha biyar ya zuwa yanzu da yake yanzu ana na ana ci gaba. Magana na da ke da kai waɗanda aka tabbatar da mutuwar su suna nan a garkar hakimin dundiji an aje su sannan sauran jirage suna can cikin ruwa suna shawagi ana lalabo sauran yara da kuma waɗanda aka suwa da ɗan sauran rai ana tawali'un suna musu abubuwa a tohe-tohe na ruwa da sauransu domin a ceto rayuwarsu. Kantoman karamar ko mulkin ta shagari Aliyu ɗanta nan shagari ya tabbatar da aukuwar lamarin. An ce an samu jan da mutum goma sha biyar. Wani gari ne da ake ce Madundeji. Eh to yare ne haka dai suna suna kawarsu suna ɗan yi wa itace daji kamar sun ɗauke shi matsayin sana'a haka. Duba da yadda haɗarin kwale-kwale yake ta aukuwa a yankin na Shagari ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan sai dai mazauna yankunan sun ce ba su gani ba a ƙasa. To da yake ni ba cikin gwamnati nake ba ta ƙaramin hukuma wanda nake sanin abubuwan da ke faruwa amma dai ina da masaniyar makitarin garin mu shi wanda ake ce ma maketarin jema tana tabbata maka ba a taba aje wani jirgi nan wanda an na injimi ba ko na gwamnati kuma ina tabbata ma nisan wurin nan za ka yi kilomita ɗaya faɗin nan kana ta cikin ruwa cikin kwale gaskiya babu jirage muka wadatacci yana yiwuwa an kawo su kan amma dai gaskiya ba su wadata ba don kamata a ce maketarin lambara yana da jirgi mai injin cikakke maketarin jema yana da maketarin a canje zuwa dundeji yana da maketarin gidan magana yana da to ko mai kan tuma karamar mulkin tasha gari zai ce akan wannan alkawalin eh, an samar da life jacket da kuma waɗannan jirage ɗan standard jiragen da ya kamata a yi amfani da su damar kacewan ga ƙauyen shi ba wa da ba su ba kamar jiragen ba su ishi dukkanin yankunan da adda ruwa ba eh ba su ba su ba su ba su isa ba eh dai mafiya inda aka zirga-zirgar an ba su. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su yi da gaske su kuwa jama'a su kasance masu bin doka da oda kafin a iya magance irin waɗannan matsalolin. Haɗarin kwale-kwale da ya yi sanadin salwantar rayukan mutane da dama a Najeriya. Ko a makon da ya gabata an samu nutsewar kwale-kwale a jihar Zamfara wanda ya hallaka rayukan jama'a da dama. ko yankin na shagari an samu salamata ɗaruruwan rayuka sanadiyar haɗurran na kwale-kwale muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. A yanzu haka dai al'ummar da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya na ci gaba da zama cikin wani yanayi na zulumi da tashin hankali a sakamakon yadda yara 'yan daba da sara suka ke cin karansu babu babbaka a birnin su dai waɗannan 'yan daba da akasarinsu yara ne ƙanana 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da rahotanni suka nuna cewa sukan fito domin tarwatsa jama'a. su aukawa shagunan jama'a su kwashe kayansu sannan da kwacen waya da kuma saran jama'a babu gaira babu dalili da makami al'amarin da ya sa birnin na mina ya zamo birni mafi haɗari a faɗin jihar Niger. Wasu daga cikin mazauna garin na Mina da ke zaman fadar gwamnatin jihar sun bayyana yadda suke ji akan wannan al'amari. Sunana Muhammadu Hafiz daga Mina. muna je muna ta gani kawai za su zo su samu mutum ko a keke na te ko ko ina tafiya a ƙasa ko cika waya in yi magana ko su sami wuka abin ya rasa yadda za mu yi da wannan lamari ya fi karfin mu kuma an ce kan mu dauki doka hannu mu da muna son mu dauki doka hannu mu to an ce ba za mu dauki doka hannu mu ba idan su fasa mutane ko ko ai kama gudu kama ana yaki yanzu ku nan da kuke sai da kayayyaki a nan bakin titin eh, mobil eh, eh. sukan zo su auka muku ne sukan zo su auka kawai da su saka sun to su uku ko su biyu ko su hudu wani lokacin kuma zaka sun to da yawa kowanne ya zare adda da gariyo da waye su daki kowa ka hakuri ko ka waya a sunana Muhammadu Rabi Ibrahim to tsakani da Allah mu lalle mu ne mazauna mina wanda yake ina alfahari da inda Allah ya kawo ni ina nan sun ga aban titi wanda yake na kai shekara kusan talatin da wani abu shekaran jiya ma DCO na nan sun ya kira mu mun zauna mitin ga wannan matsalolin kuma a ma na yi bayani tsakani da Allah muna kwana cikin damuwa da bakin saboda ko da anguwa za ka idan har ka ga yaran nan su ko da ba za su yi maka komai ba idan ka gita wurin su sai an ka tashi saboda haka gaskiya muna cikin damuwa da gidajen mu da wuraren mu da wani abu kuma mu. mu abin bakin ciki mu da yake dukkan mu musulmi ne abin yana mana ciwo gaskiya muna kira tsakanin da Allah yaran nan su ji tsoron an su gyara wannan ɗabi'u nasu su sani fa wannan guda ɗaya ne in ya riga ya kurce kuma ya riga ya kurce saboda haka ni yana da cikin abin da zai tsokace akan wannan sunana Shu'aibu ina zama a mai ne yan bar bakin flamingo gidana na nan daga nan kafin wurin jakshin din anguwan roka kai ai mu wannan abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamanto ya wuce ma iftila'i ya to wani abu ne na annoba dan wannan abu idan ba a ɗauki mataki ba nan gaba to wallahi tallahi sai dai Allah ne kiyaye abu ne an koma ana shiga gidajen ku ana muku fashi da makami a kwace ma waya da wuka a soke ka a shiga shagunan mutane akwai wani mai shayi na nan kusa da mu bala'in da ya same shi mu kan da muka yi asibiti ba zamanin zai rayu ba shigowa suke ba dare ba rana a zo a sassare mutane a kwace mutane kaya muna kuka ga gwamnati dan Allah da annabi zo sa mana hannu a taimaka mana saboda wannan abin ya wuce sanin yan anguwa ya wuce sanin jama'a ya mun bar mu Allah lamarinsa ne ko muna jira magana da Allah zai da ma wannan lamarin. Wannan matashin dai da ya buƙaci a sake sunansa ya ce ‘yan daban nan fa sun san su kuma sun san har gidajensu, a saboda haka dabara ta rage ga mai shiga rijiya. lahil lazi la ilaha illa huwa su ne domin mun san su mun san gidajensu mun san iyayensu kuma muna farin ciki shi kanshi wannan ciyaman ya san gidan kowane manafikin yaro da mugu ya san kuma gidan ubansa kowane ba to su ma dai uwayenmu mata sun ci matsalar na ci musu tuwo a kwarya ga abinda wasu daga cikin mata da ke zaune a birnin Minan ke cewa To ni dai na Mrs. Long kuma ina zaune ne a nan bayan Brighter area. To gaskiya irin wannan abubuwan da a cikin ƙwaryar garin Mina ba mu jin daɗin shi. Abinda matasa suke kwata-kwata babu daɗi. Kai matashi wanda addini ma da kai ne ya alfahari sannan a ce kuna irin wa'annan abubuwa. Kaga akwai wata rana wani mai keke nafe ya ɗauko wasu bai san da irin matasan nan ba. Muka ga ana rigima zan wuce muka tsaya. Shi ya mai keke nafe ɗin nan ya ɗauko bai san da irin gayin nan a ciki ba. Suka kwace mu wasu waya suka gudu. Ƙarshen ta mutanen nan suka ci kwalan mai keken nan fa. suka ce ai da haɗin bakin shi Ya ce shi da yake sana'a shi ya za a iya san su to kaga me amfanin fa'ida irin wayannan akwai wasu iyayen da a yanzu haka ina tabbatar maka In ma kunna yaran ne a ɗaki sun ma hana su fita saboda sun san cewa gashi ana bin yaran nan ana kaman su to an ce za a yi yaki duka saboda kowa ya shiryu kaga ai ya kamata ne duka da mu da gwamnati mu tashi mu taimaka sunana Hajiya Ladidi Abubakar ina nan shanu ne bayan police secondary to a takaice dai gaskiya mina tun asalin mina dai ba san shi da tashin hankali ba sannan ya kasance kuma yara ba su da da'a bisa ga me bisa ga iyaye tuntun uwa idan ka gan yaro ya gagara uwa ne in uwa ta ce kaka tashi daga nan wurin ba ka da izinin da za ka fita ko kuma yaro ya fita ba da izinin iyaye ba to sai ya zo ya kasance kuma yaran ne suke zuwa su nemo su ba ma iyaye kaga ba za su samu bakin fadin wani magana ba to shi yasa abubuwa ya gurtance kaga ba ya da daɗi sannan shi jihar ne manaja kuma ba san shi da haka nan ba mu dai muna roƙa ne mutane manya-manyan da ya kamata su sa mana hannu su sa mana hannu sannan duk wanda ya aikata mugun aiki a hukunta shi tuni dai hukumomi a matakai daban-daban na jihar Niger suka ce suna ɗaukar matakai na ba sani ba sabo akan waɗannan matasa da akasarinsu suna zaune ne a gaban uwayensu. Muhammad Nasiru Manta kwamanda ne na kungiyar tsaro ta 'yan banga a jihar Niger. Duk wani dan ta'adda yana tunanin cewa duk in aka ce da a kama shi da je gidansa ya boye. To mu kuma mun lashi takobi kamar yadda mai girma ciyaman na karamar hukuma na cancaga lokal gaman Alhaji Aminu Ladan wanda ya tabbatar mana da cewa wannan gwamnatin nasa za a samu zaman lafiya a cancaga lokal gaman gabaki daya. Mu kuma mun yi mashi alƙawarin cewa in Allah ya so ya yarda za mu kawo zaman lafiya a jihar Niger har can ga local government din ya kuma ɗauki sati guda mu kuma muka ɗauki kwana uku shi yasa muke so mu nuna ma gwamnatin jihar Niger cewa Allah ya kawo mana ciyaman mai kishi kuma na riga na lashi takobi a matsayina na commander na vigilante na jihar Niger duk wanda muka je muka kama shi za mu kama shi in kuma muka je ba mu tarar da shi ba za mu kama ubansa domin mu gurfanar da shi a gaban 'yan sandan Najeriya domin su ci gaba da bincike irin nasu dokoki da suka saba da shi duk wanda ka ga na kama da ni da jama'a na me ne laifi ne domin babu yanda za a yi in doke ka kawai in yi kama ka kana tafiya haka kurin ai ni ba mahaukaci bane mun san su saboda ai in muka kama mai laifi mai laifi zai je nuna mana dan ta da dan uwan shi kuma mu doko sa mu kai ga hukuma in kuma muka je ba mu samu mai laifin ba za mu je mu kama uban saboda uban yana ɗaya daga cikin wanda ke sponsorin din yara domin su kama ta'addanci dole ne mu kama shi har in ya kasance shi mutumin kirki ne ba zai bari yaron shi zama mutumin ba babu inda ba mu ba da karfi a jihar nai a can ga local gamman gaba daya a matsayin ka na dan jarida mai bincike mai gadin gulungu ai daga kwana uku nan da muka bada zuwa yau baka ga mina ta shiru ba to in Allah ya so ya da kamar yadda muka ɗau alkawari in Allah ya so ya da sai mun kawo zaman lafiya jihar neja. ina nan muna aiki dare da rana lungu lungu ko yanzu maganan nan da nake yi da kai yanzu na tafi ne inda aka ce wai suna na a tsaunuka a tsaunuka nan suke boyewa yanzu na tafi da tawaga na mu tabbatar da cewa duk wanda muka kama a cikin a saman tsaunukan nan duka sai mun tattara su. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan mataki zai yi tasiri ta yadda mazauna birnin na Mina za su samu salama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. masu saurari yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da karawar kungiyoyin da ake ganin su ne ɗaya daga cikinsu ke iya lashe kofin ƙwallon kafa na zakarun turai na wannan shekara tsakanin Real de Madrid ta ƙasar Spain da ta lashe wannan kofin har so goma sha hudu a ɗaya hannun da ƙungiyar Manchester City ta Birtaniya ɗaya gefen da ke neman lashe kofin Champions League ɗinta na farko a wannan shekara ƙungiyoyin da ke gab da tashi a halin yanzu a Santiago Bernabeu na ƙasar Spain za su sake sake karawa su ta biyu a ranar goma sha bakwai ga wannan wata na mayu a Etihad Stadium na kasar Birtaniya. Karawa ta biyu ta Champions League ta kwallon kafa ta zakarun turai ta wannan shekara 2023 za ta hada Milan AC da Inter Milan su na Italiya a San Siro a Italiya a gobe Laraba idan Allahu ya kai mu. Za a gudanar da wasan karshe ko final na Champions League na kwallon kafa na club club zakarun kasashen turai na bana a Istanbul a kasar Turkiyya turkiya a ranar goma ga watan jun idan allahu ya kai mu a wani labarin na daban baba lionel messi a dazu-dazun nan ne ya karyata labarin da kamfanin dillancin labarun kasar faransa afp ya bada a sanyin safiyar yau inda yake cewa lionel messi zai buga kakar kwallon kafa ta baɗi a kasar saudi arabia a dai yau ne da sahe kamfanin dillancin labarai na kasar faransa afp ya ce ya samu labari daga wata majiya kwakwara na cewa Lionel Messi ya amince da wani wagegen kwantaragi da duniyar kwallon kafa ba taɓa ganin irinsa ba daga wani kulob na Saudi Arabia. Sai dai baban shi ya ce babu wani kulob da sun kai magana da shi ko za su magana da shi gabanin karshen kakar bana ta wasan kwallon kafa ta bana inda za a zo ƙarshen kwantaragi tsakanin Lionel Messi da kulob ɗinsa na yanzu cewa da Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa a ranar 30 ga watan Jun idan Allah ya yarda shi ko club din kwallon kafa na Faransa na FC Nantes da ke magagin yiwuwar fadawa a rukuni na biyu na karshen kakar bana ta kwallon kafa a yau ne ya bada sanarwar korar kocinsa Antoine Kambwari kasancewa club din na matsayin na goma sha bakwai a yanzu haka a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 na kasar Faransa idan muka kankare da jamhuriyar Niger ko ana mako na goma sha bakwai na Super League na kwallon kafa na wannan kasar in da usgn union sportive de la gendarmerie nationale ta shakashi banza da biyu a hannun as duan ta kwastam as fantas kuzoji ta yi e ɗaya da ɗaya da as nijelak ta wutar lantarki olympic football club ta shakashi ɗaya e da biyu a hannun liberté football club dukkan su na babban birnin mai gs tawa a tawa da birnin adar ta yi sifili sifili da ita da as guard national du niger sifili sifili aka tashi tsakanin as police ta 'yan sanda da sahel sporting club a can babban birnin mai a kokana da jangwarzo ta maradi a arlet a jihar agadis an yi daya da daya sai kunnan doki ba wanda ya ci kwallo tsakanin irana a arlet da espoir ta zandayar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla yanzu kuma sai takaitattun labarai To a takaice hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700 suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kama madafin iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM ta fadda a yau talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun guje wa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan 100 sun tsere daga ƙasar. Fitar sabbin alkalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wakilan ɓangarorin da ke faɗa guda biyu suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dabban mutanen da ke bukatar abinci matsuguni da kuma kayan jinya a birnin Khartoum da sauran garuruwan Sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza faɗa. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. a kasance lafiya.